I take care. Don't worry my Asa. Yeah. I take care. Asa. Congratulations. 한개

They, they need the number. We need the number. They want, they want, they want.

Bayan gwamnati za ta yi jami'an Allah ya isa. Allah ya isa. Allah ya isa. Amin. Allah ya isa. Amin. Jama'a kuna kallo. abin kunya abin takaici abin kyama a kama 'ya'yan mutane yara ƙanana yara ƙanana wanda ba su ma gama mallakan hankulansu ba abu wanda suka yi wanda kowa ya taɓa yin kuruciya ba wani tsinanne da zai ce bai yi kuskure yana yaro ba sai dai in a ɗaki ake ɗaure ka in akuya ne kai ko akuya ce ke yara sun yi abu an yi an da kuskure ni ban taba goyon bayan fita wannan zanga-zangan ba ban goyi baya ba har wani wani mai kama da sabulun salon da aka barin shi a kwata da yake tare da ni da ya rubuta min wani baki da kiki ta sono ya rubuta min eh, eh, eh, wasiƙa cewa shi abin takaici a ce ni amana in ban goyi bayan fitan fita eh, wannan zanga-zangan ba da sauransu mutunci na ya zube gurin shi sauran ire su da suke gani na da daraja sun daina gani na da daraja wani tasono ni kuma akwai abin da na hanga akwai abin da na hanga don na san maganan tarbiyya a arewa ta samu rauni a can kudanci sun kwaɓi 'ya'yansu ba a iya fitowa ba nan yammaci sun kwaɓi 'ya'yansu an fito amma abin a kan tsari arewa sai abin namu ya koma muka fito muka nuna ba mu da tarbiyya wannan tarbiyyar da aka san mu da ita muka nuna ta kwace to amma duk da haka yaro yaro ne in yaro ya yi laifi in aka kwaɓe shi sai kuma a ja shi a cika amma a jawo yara yan mutsa mutsa waɗanda ba su balaga ba Allah kaɗai san guda nawa suka mutu a kulle sannan bayan an fito da su ina kyauta zaton bayan an mai da yara na akwai wanda za su mutu wai a ce muna da gwamnatin tarayya muna da 'yan majalisun dokoki muna majalisar dokoki da ta tarayya muna da ministoci muna da gwamnoni muna da eh, eh, eh, muna da mutanen banza wai da sunan shugabanni a rasa wanda zai fito ya yi magana wai har wani katon banza yana tashi a kotu wai shi lauya wai yaran na ai balagagu ne sun suna da mata suna da 'ya'ya sun gama makaranta ina karatun yake ma a arewa banda wani bawan Allah da shi din kuma na ce mishi ni ba surutu nake so ba wani barista ko Hamza ne ko menene sunan shi wani bawan Allah yana ta kokari eh, akan yaran nan shi kuma in yazo yana so ya jani zance a'a in an kai gabar da zan shiga magana kawai ka gaya min abin da eh, ya kamata a yi abin da nake faɗa mishi kenan wai a ce arewa ga baki ɗaya kan gurungun kun zauna kun yi shiru alawadan naka ya lalace alawadan naka ya lalace wa aminuhu ala al'ummar ka sauki nema wa jama'a sauki wanda ya zama to ne halinka to kana da kyawawan ɗabi'u wa huwa linu jani ya zama to kana da taushin hali ga al'ummanka kana da taushin hali ga iyalanka kana da taushin hali ga mutanen anguwa ya zama to kana da taushin hali ga mutanen da kake mulka wasu hulatu da kuma sauwakawa da sauki a kowane janibi wa lutufu kuma da lutufi saukakawa fil ahazi wajen karba wa raddi kuma wajen mayarwa wa huwa saful jamil wa tawadu ulil kabiri kuma sauwaka abin kaskantar da kai ga manya in sun yi maka nasiha ya to kana karba al'umma suka taru suka je wajenka suka yi maka nasiha wannan abu bai dace ba wannan akwai sanani to ka karba ka kaskantar da kai ga manyan mutane kuma ka tausaya wa kanana kuma ka karbi uzurin jama'a ayyuhal mu'minun warrifku ita sawwakawa abu razu sima simati shari'atul islamiyya allati qamat ala wad'i al-kharaj wal uzri bil jahli والتقيد بالاستعاءة وجمع بالأنت قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من خرج وكان صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه saboda ka ita addini musulunci gaba ɗayanta sauwakawa ne sa addininmu gaba ɗaya ta zo cikin sauki ba inda aka sananta mana la yi Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗaura mana abin da ba za mu iya ba kuma komai addini mu ka duba ba. da sallar aka a guda hamsin aka ba mu amma aka mai da shi ta zama biyar da azumin mu idan aka ɗauka bayan ba ko baka ci abinci ba in ka yi ko gyangyaɗi shikenan ba za ka ci abinci ba sai dai kuma washe gari amma daga baya allah ya bar mana da daddare za mu ci abinci har zuwa asubahi mutum zai iya yi mu'amala da iyalansa saboda duk sauwakawa to saboda haka addini shari'ar musulunci addini ne mai sauki Allah subhanahu wa ta'ala mazala yana cewa inna dina yusurun ita addini mai sauki ne wala daddi na ahadun illa galabahu babu wanda zai sananta wa addini sai addinin tarin jaye shi mana ka ɗauka wa kanka abin da ba za ka iya ba kullum da dabere sai ka yi raka a dubu sai kullum ka sauke alkur'ani guda goma biyar a kai iya abin da za ka iya duk wanda ya ɗauka wa kansa a addini tsanantawa to sai ya rinjaye shi sai da kansa ya zo ya ce shi da kansa ba zai iya ba ibadallah warrifku ita sauwakawa ra'asul hikimati shi ne kan gaba daya hikima wa rahmatun min Allah azza wa jalla rahama ce kuma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala haka janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya rasu rasulullah mana ka sawwakawa muminai wanda suka bi ka ya rasulullah ka sassauto ka dinga musu afuwa ka dubi cikin al'amuransu ka mulke su cikin sauki shi sa Allah wata aya ke cewa walau kunta fazzan galizar kalbi lalfar domin haulin fafo alwar wastafir lahun wa shawir gumfin am fai za a zanta fata wa kal ta wannan fa shugaban halitta kenan shi ma abin da aka gaya masa so yau sakon ta hudu ba izuwa ga shugaban kasa bola ahmad tinubu wanda burinsa kullum shi ya sananta wa al'umman da yake mulka wannan bai kare ba sai kare kago wata sabo ya sake laftawa, ana cikin wannan radadin ya sake ɗauko wani ya labta sai ka ce ba ɗan adam ba wani wani irin mulki ne wani wani irin shugabanci ne wani babu tausayi wanda suke kusa da shi ba su da tausayi ai da aka haife ka ya shugaban kasa ba rana ɗaya ka tashi ka yi gemu ka yi haƙora ka tashi ka tafi ba ba rana ɗaya ba da aka haife ka kana jariri ba ka san komai ba a yi fusari a yi kashi a ba da nono a ran da aka haifi mutum inda za a ba shi tuwo wallah sai ya mutu guba ne amma ana ta ba da nono ana ta ba da nono daga nan aka zo ana ɗan sa masa ɗan miya yana lasa a ba shi kunu kaza hakan nan har mutum ya fara cinto ya zo ya fara ja da tumbi ya zo ya fara rarrafe ya zo ya fara tatata ya fara tafiya har ya iya gudu aka sa shi nursery aka sa shi primary aka sa shi secondary aka sa shi university amma shi tinubu tun da ya zama a cikin shekara yana kawai kowa ya ɗauki kowa ya kai shi university nan da aka haifi yaro yake so ya mai da shi ya tashi ya tafi to ya zai yi kaga akwai rashin basira akwai rashin iya mulki a sedda sedda a hankali a hankali in ka yi jebo abu guda daya ka bari a yi kamar shekara daya a gani yaya abun yake sannan ka sake ɗauko a satin nan fa ya kai wa majalisa wai a kara kudin haraji a satin da an sake kara kudin mai dala ne yake so da mutane sama da miliyan biyu wanda a yanzu ba sa iya ci ba sa iya sha wanda wani irin mulki ne saboda haka shine muke bashi sako ga yadda ake mulki cikin sassauci hankali step by step one by one Allah ya sa ya fahimce mu Allah ya ganar da shi in ba zai gane ba kuma Allah da ya halakar da al'umma sama da miliyan 200 mafi sauki shi din ya gangara ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai warrifku abinda ake cewa sauki ra'asul hikimati ita ce kan hikima gaba daya kuma rahaba ce daga wajen Allah sauki malam duk duniya ba abin da ya kai sauki in baka gane ba yanzu in anan ana sayar da a shago anan in ka sallake ana sayar da abu naira 150 amma a bakin faro ana sayarwa naira 100 kaga ne naira 50 ba wani abu bane to wallahi tallahi mutum zai taka da kafa har ya je bakin faro saboda saukin naira hamsin. ya saya kuma ya dawo kayansa sauki yanzu wanda suke kwana a gidan mai nawa ne bambancin amma saboda neman sauki mutane za su je su kwana a layi tun magariba har garin allah ya waye watakila ba su kai azahar kafin su samu mai me suke nema sauki suke nema amma malin ka zo a shekara ɗaya mai ɗari biyu an mai da shi dubu da ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku mutane nigeria a kashi ɗari kusan 70% sun ajiye motoci sun kasa burinsa kowa ya daina hawa mota kowa ya daina ci kowa ya daina sha ya kasa zai zama haka lafiya mutane miliyan 200 in suka yi bore kasa ba zai zauna lafiya ba kuma idan ba a gyara ba fa wallahi lai ba wani soja ko dan sanda da zai kawar da al'umma daga wahalan da suke ciki a ce ba za su fito su yi bori ba babu shi duk kasashen da suka yi bori wallahi tallahi ba lafiya ce ta sa suka yi bori ba bala'i da azaba ne ta sa suka yi bori saboda haka a sassauto mana al'umma sun yi hakuri sun yi miku ladabi sun bi ku amma sai kun kai al'umma cikin bango karshen bango wanda ba sa ci ba a kasar nan yanzu sun kai kusan 50% ba wallahi azimu cikin wata ɗaya na je shago da kai na an ce min shinkafa forin naira dubu biyar bai kai sati ba da na sake dawa aka ce min ta zama dubu yanzu kwanan uku da na koma an ce min dubu ɗari biyar zuwa dubu haba bola ahmad tinubu a haka za mu rayu shinkafa buhu ɗaya kuma ka duba dakikanci irin na gwamnoni an kara kuɗin nan fa naira dubu saba'in minimum ɗin nan da aka faɗa ba tun ana magana mai ɗari shida ne da talatin fa wai sai yanzu suke yadda da za su biya dubu saba'in bayan shinkafa ya koma dubu ɗari da sittin wai sai yanzu suke yadda za su biya dubu saba'in da ɗaya a dubu saba'in da biyu a du a to yanzu in ka biya dubu saba'in da biyu ta yaya zai rayu shinkafa ya koma dubu ɗari da sittin mai da muke siya 5 lita dubu goma goma sha ɗaya kings yanzu ya koma dubu goma sha bakwai sha takwas duka cikin sati ɗaya biyu yanzu da man da nake yake gidana dubu sha ɗaya da ɗari biyar na siye shi lita biyar ɗin amma yanzu ya koma dubu goma sha bakwai sha takwas kings lita biyar wala ka shugabanni wallahi tallahi yunwa ba ta da magani duk mutumin da ka takura masa a yunwa wallahi tallahi komai zai iya ya faru kai dai bukatan ko wani abu ya faru ba a dauko bindiga a harbe su ba to shi dama yin mutuwan ma nema yake yi so dan ka an fito zanga zanga ka harbi mutane ko ka kama su ka rufe su duk ba shi bane in dai ba a gyara ba yanzu da Allah jama'a mu dawo ni ba na ganin laifin shugaban kasa ma yadda nake ganin laifin malamai wannan yanzu da abin da yake faruwa a kasan nan musamman a arewa billahi lazi la ilaha wa da yanzu buhari ne wayannan malaman da kafirci da zagi da ake kundumawa wallahi tallahi zaka yi mamaki amma kamar ba malamai a kasan nan fa kowa ya yi shuru kowa ya yi sin me dalili da suka je ya gaya musu ya ce kudinsa ne fa ya ajiye shi a kan nan sun musa ne saboda ka yin kamce malam a'a get out my friend nawa ka karba a hannuna akwai abin magana da za a yi akwai malamin da ba a gombe nan da buhari akwai lokacin da ya ce in na tafi za ku neme ni ya fito a mimbarin ce wallahi wanda mugun fata kake yi mana ba yadda zai a ce mutum ya zo gwara kai kaza yanzu yana nan a gombe kuma abu da nake so in dawo da al'umma buhari ba duk zagi da aka yi masa dogo don daura a mejo waye kaza kaza kaza koromon shekara takwas naira ɗari ya kara a mai a shekara takwas naira ɗari ya kara a mai da ya zo ya samu mai lita tana ba ta kai naira ɗari ba ya tafi ya bari bai kai naira ɗari biyu ba amma bawan allah nan hawansa ya zo ya samu mai bai kai naira ɗari biyu ba yanzu muna siyan mai naira dubu da ɗari biyu da hamsin dubu biyu da ɗari biyu. ni dai na siya shi dubu da ɗari biyu da hamsin ni ma na siya amma ban siya sama da haka ba amma dubu da ɗari biyu kam wannan normal yanzu kullum shi haka nake shan abada Allah ina za a je ina za a je so kake sai ka kashe kasar kurmus ta bi ban san irin gyaran da ake so a yi ba wadda ka yi wa musulmai abinda ya waje ba a kanmu billahi lazi la ilaha illa ko mu tashi mu yi addu'a Allah ya raba mu da wannan bawan nashi cikin lafiya ko kuma ya kashe al'ummar Nijeriya gaba ɗaya. Don me allah da ya halice mu ya ce a mana sauki, manzo da aka tura mana an umarce shi da ya mana sauki duk wanda zai mulke al'ummansa manzo Allah ya ce ya sauki. ba za a iya ba ya tafi ma da wani ya zo ya karba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan shine siffan manzon Allah ar-ra'uf ar-rahim da mu'minai mai tausawa ne mai sananin jin kai ne ga muminai ina tausayi ina jin kai al'umma sun kai ba za su iya su ci so uku ba ya dawo so biyu so biyu ya gagara billahi lazi la ilaha illa huwa jiya wani ya kira ne. ni ce wallahi tallahi ce tun jiya ba a daura abinci a gidansa ba wallahi azim ce tun jiya ba a daura abinci a gidansa ba wanda ba su suka fi yawa fa kuma abin da yake akwai a wannan tafiyar fa duk karfin ka karka dauka yanzu wai kai kana da kuɗi wallahi tallahi in dai wannan tafiyar wannan mulkin ne wallahi duk kudin ka sai ya karasar da karfin ka a kasan da sai mu mabun mun zamanto sai an loda kudi a wulbairo an je kasuwa a yi cefane a dawo yanzu ba mun je wajen shinkafa buhu ɗaya dubu ɗari da sittin in za ka siya buhu biyu gumi da ɗanye dubu ɗari uku da wani abu in za siya fulawa dubu tamanin ko dubu saba'in da wani abu siga dubu tamanin da wani abu magi dubu ishirin ko zuwa dubu talatin sai ko waye ka wallahi sai ka je da miliyan baka siya kayan da wulbairo zai ɗauka ba amma ka je da miliyan a sai dai a korun kura a da da me dubu ɗari da sittin ɗin sai ya siya maka shinkafa buhu guda biyar zuwa shida canji ya rabu saboda dubu ishirin ishirin ne buhari ya tafi ya bari ko kuma ishirin da biyar ya sake dawo to da Allah a wannan tafiyan da ake yi me ake so da al'umman nigeria. a wannan zamani a irin halin da ake ciki gwamna ya fito ya ce zai yi gada ni ban san gadan nan me za a yi da shi gwamna ya fito ya ce za a yi kwalta me za a yi da kwaltan nan gwamna ya fito ya ce zai gina ma keken waye kaza kaza zai gina wani gina mutum bai rayu ba kuma a ce ana gine gine waye wani gine gine kuma da gwamnonin da kaf yadda suka haɗu shekaran jiya suka yi mitin to dukkaninsu su ce to kowaye yanzu nan gaba kar ya sake daura bulo daya mu fuskanci yunwan da al'umman mu suke ciki wala ta da za a samu sauki amma sai gaji an ware biliyan kaza an ware biliyan kaza ana abu kaza alhali mutane suna mutuwa saboda yunwa wallahi a yanzu wai ministan ilimi ko sabon ne ko sokon da ya tafi ne yana cewa duk iyayen da ba sa kai iyayen yaran su makaranta wai za mu kama su mu daure su hajuwawa a sauran mu ne muka yaran mu a sauran mu za mu hada yayan mu zuwa makaranta a wani dalili ‘ya'yana suna gaya mu makarantar da nake biya wa yara na bai taka kara ya karya ba wallahi da aka koma wannan sabon komawa da ss1 js1 a cike saboda sabon shiga wallahi tallahi wanda suka ya koma js1 ya ce su duka gaba daya ajin bai su wuce goma ba wanda ta shiga ss1 dukkan su yake ba su wuce goma sha biyar ba amma a da sabon shiga sai an samu a aji ɗaya mutum arba'in sittin sai an raba aji saboda bala'i biyar uba yana fama da shinkafa a nan akwai wani bawan allah da ya rasu wanda yake kula da gidan ya aika hugo ne aka siya masara ya ce na ce masa da mutumin ya siya na ce ya nika aka nika aka kawo na ce ah ba za a kawo a sirfa ba ne ya ce ka mala ashe ba ka da labari ya ce yanzu ba a kai sirfe ya ce wallahi ba a kai sirfe sai wani ya ce wani ma din in an nika sai a siyo dusan a zuba saboda ta yi auki al'umma ba sun kai wannan marhalan ba a kasan nan manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai za arada bi abdiki khairan jammalahu bir rif in Allah yana son bawansa da alkhairi zai kawata shi da sassautawa da sauki wa habahu ilaihi kuma Allah zai shiryar da shi zuwa wajen qala sallallahu alaihi wasallam ya aishatu irfuqi ki sauki ki sassauta fa inna Allah iza arada bi ali baitin hairan adkhala alaihim rif in Allah yana so magidanci gida da alkhairi to Allah zai sa musu tausayi a ciki sassautawa a ciki ma'ana shi mijin ya zamanto mai sassautawa ita ma matan ta zamanto mai sassautawa 'yan uwa musulmi allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu bai daura mana abin da ba za mu iya ba ayyukan muminun kuma ƙulubin fi kulli mawaɗinin sauki abin nema ne a kowane bigire wata akadu fi mawaɗinin ana karfafa shi a kowane bangare saboda me in ba sauki rayuwar ba za ta yiwu ba waya ta akadu rifku fi haƙƙin man wali a shai'an min umurin na ana kalbaba tausasawa da sauki ga duk wanda ya jibanci al'amuran musulmai ko kuma al'amuran al'umma manzala yana cewa allahumma man waliya min amri ummatin shai'an? ya ubangiji duk mutumin da ya shugabanci al'amuran al'umma na shai'an da wani abu ma'ana shai'an ko kansu na ka ɗauka ma'ana shai'an ko mai anguwa ba magana shugaban kasa ko gwamna ko kuma a'a ko mai kankanta fa shukka alaihim sai ya sananta musu fashkuk alaihi Allah shi maka sananta masa in ji manzan Allah saboda haka shugaban kasa akwai addu'an manzan Allah a kanka gwamnoni akwai addu'an manzan Allah a kanku sanatoci ministoci akwai addu'an manzan Allah a kanku duk mutumin da ya sananta wa al'umma na in ji manzan Allah Allah ya sananta masa ya ubangiji Allah ka amshi wannan addu'ar manzon Allah duk wanda ya sananta mana a Nigeria duk wanda ya azabtar da mu a Nigeria Allah ka azabtar da shi Allah ka sananta masa Allah ka wargaza shi yadda ya rikitar da mu Allah ka rikitar da shi yalla ya tauye mana haƙƙin mu Allah ka tauye masa hakkinsa da alfarma wannan addu'a ta manzon Allah gaba daya mun gigice wallahi tallahi kasan nan ba za ka san ana cikin masifa ba kudin tafiya wani gari wallahi tallahi yanzu shine kudin da shine kudin hawa jirgi nan da Kano yanzu ka je tasha za ka ce za ka tafi Kano ka ji ka ji kudin mota nan da Jos ko Abuja ka je ka ji kudin mota nawa ne kudin jirgin dubu ishirin ishirin da biyar a karshe karshen da ne ya zama dubu hamsin dubu kaza dubu dari amma karshe karshen mulkin buhari ma dubu ishirin ishirin da wani abu muke biya mu tafi abuja mu tafi lagos dubu hamsin a dubu ɗari zuwa da dawa haka dai ake tafiya amma yanzu nan da jozuna sai a ce maka dubu ishirin jiya ne na tabbata a kone sun zo min daga bauchi dubu goma sha biyu lita ɗaya lita biyar naira dubu shida in ka shiga gari ka dawo zai buga maka danja wani masifa ne saboda haka wa marwariya min amri ummatin shay'an wanda ya jibanci al'amuran al'umma na wani abu farafaka bihim ya sauwaka musu farfaq bihi shi ma Allah ka sauwaka masa ya ubangiji duk wanda ya tausaya mana duk wanda ya ronganta mana duk wanda ya sauwaka mana halin da muke ciki a Nigeria daga kan shugaban kasa mataimakinsa senatoci gwamnoni Allah ka sauwaka masa Allah ka gyara al'amuransa Allah saboda albarkar addu'ar manzon Allah shi ma ka gyara al'amuransa duk wanda ya sananta mana duk wanda ya gallaza mana ya ubangiji daga shugaban kasa zuwa vice president zuwa senatoci, zuwa kwamishinoni zuwa ministoci zuwa gwamnoni allah su maka sananta musu ya ubangiji a nigeria mun kai sama da mutum miliyan biyu wayannan suna nema su hallaka mu su kashe mu saboda bala'i za ka ga mutum ba in kuka rabu bayan wata ɗaya kwana sha biyar in ka ganci za ka ɗauka ya taho daga asibiti ne ya yi wata uku shi kuma zai ce maka wani malam lafiya na kalau kai kuma in ka gan shi ka baka ga lafiya a tare da shi ba manzala yana cewa yassiru wala tu'assiru ku sawwaka kada ku sananta wa bashiru ku ba da albishir wa na tunabbiru kada ku dinga rikitar da mutane kada ku dinga wargaza tunanin mutane yan musulmi wannan rayuwa da muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya gaya mana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم li ashja'i abdul qais inna fi haslataini yuhibbuhuma Allahu alhilmu wal anat manzo Allah ya cewa ashajjil abdul qais yace kai inna fi haslataini kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son wayannan ɗabi'un ka guda biyu alhilmu juriya da hakuri wanda in an maka wautanci baka ramawa Wal'anatu anatu da bin abu a sannu sannu a hankali a hankali ya kamata da ya zo nan da ya yi salle ya koma mai dubu ɗari shida da talatin to yanzu sai ya bar mu mu ji wannan raɗaɗin kamar na shekara ɗaya zuwa shekara biyu eh ma'ana wannan dukan da aka yi ɗin ya ɗan fara warkewa ko ya warke sai ya sake rankaɗa mana wani amma wannan ciwon bai warke ba ka sake kawo kebul ka sake zabtawa to yaushe kake so za mu warke a haka za mu warke a haka za a gyara kasa a haka za mu samu sauki wai to in mun mutu to ba za ka mulka in ka yi magana a yi maka barazana mun yi hakuri mun yi hakuri mun yi shuru mun bar magana amma to kullum abu yana sananta kullum abu yana magana mu kuma Allah ya gaya mana hakkinmu ne mu faɗa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga wajen ubangijinku faman sha'a falyumin wanda ya ga dama yayi imani ya yadda wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya ki ya bijirce Allah ya ce inna a'tadna lizalimina nara mun tanada wa azalimai wuta saboda haka ka kama ni ka ɗaure ni ka kore ni dukka ba za ta canja gaskiyar nan riganta daga gaskiyar ba kuma wannan walanta ji da li sunnatin laki tabdilan ba za ta ba samu canji ba daga sunan ubangiji in dai manzon Allah an jefe shi an buge shi ko nuwaye in an kama an ɗaure annabawa nawa aka ɗaure in an kashe annabawa nawa aka kashe wannan ita ce dama ta farke imam mali hukunci ya yi ba duk wani mahaɗa ta cikin birnin madina sai da aka yi masa bulala malaman da na suka gaba da basu sha da a ba a sauwake ba an dake su an buge su me akan gaskiya wani ma ɗan sarki aka yi wa hukunci yi aka ce ya warware hukuncin ya ce ba zai warware ba aka dinga zabgansa saboda haka abin da muke so magana yanzu wanda ba shi ya sa ba kowane malami ya yi shuru wani ya yi shuru da dan ya karba wani ya yi shuru ne saboda barazana da aka yi masa saboda da yunwan da ake mana barazana ba zai yiwu ba yunwa muke ji a sauwaka mana al'amura samu tuwo a kasan nan fa talaka abin da yake bukata fa iya kawai ya samu abinci cikin sauki makaranta a cikin sauki duk kudin da ake satawa a kasan nan ba mu tabbata da hankalinmu ba ba mu da makaranta ba mu da asibiti ba mu da hanyar duk mun hakura amma yanzu kullum sai an kashe mutum a kasan nan saboda zalunci kullum mutum sai ya mutu saboda yunwa a kasan nan kuma kullum ba wata hanyar da muke hango wata sauki yanzu a satin na sai da aka sake kara kudin mai sannan kuma ya sake ɗaukar program nashi ya kai waya sake kara bat na kudin haraji gwamnoni da sarakuna suka tashi suka suka ce wannan abun fa ba ta yiwu ba su ma tocin gwamnan waye ne na ga yayi magana kace wannan abun a da shi ba zai yiwu ba kuma sanatoci in kuka yadda da wannan Allah ya isa tsakanin mu da ku dan muna cikin bala'i ku sake tafka mana wata bala'i. saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha rafiqun ji ba shi Allah da kansa mai sauki ne mai sauwakawa ne yuhibbu rifka kuma yana son mai sauwakawa fi amrihi kullihi a cikin al'amuransa gaba daya Allah yana so mai sauwakawa Allah yana so mai tausasawa Allah yana so mai rangwami inna Allah rafiqun Allah subhanahu wa ta'ala mai sauwakawa ne yuhibbur rifka yana ba da yana son mai sauwakawa wa yudi ala rifqi yana baiwa mai sassauci ma la yufi alal umfi abin da ba zai bayar ba a wajen sanantawa abin da ba zai bayar ba wajen musgunawa yanzu wannan musgunawa da yake in ka san kake so ka gyara Allah ba zai gyara ba don me ka hana mu nutsuwa ka sananta bana. to Allah ya ce ba zai bayar ba abin da kake bukata din in dai a sanantawa ne Allah ba zai bayar ba amma in a sauwakawa kake neman ka gyara kasa Allah zai gyara shi in kana kana so abubuwa ya daidaitu to ka sauwaka abubuwa zai daidaitu amma in ka sananta in ka azabta in ka sa talauci ka sa yunwa ka sa masifa a kasa to wallahi tallahi Allah ya ce al'amuranka ba za su gyaru ba wa ma la yuti ala wa siwa yanzu fa nefa kawai ya gagare mu mutane sun bar motoci sun je sun saya mashin mai caji to yanzu wutan ma ba sai ka samu ba to wutan ya gagare mu komai ya gagare mu a kasar nan yanzu yau ba mu da wuta sama da kwana goma a arewa sai jiya da aka kawo magashi nan yadda wutan yake to da Allah wai ina ake so mu kai kanmu to yanzu mai ne za a je a siya kuma a sake cajan mashin din to ina za ka je ka siya mai dubu shida sannan ka kunna ya caja maka mashin da za ka yi mu'amala to me bambancin da ka je ka siya mai din ka zama don jiya na gani wani ya yi posting an kunna janareto ana caji sai ya ce an yi ba a yi ba ta su ka ko motun da matar ka kawo in dai ba na tsoron yanzu za a kawo mana batun da ranar ba ta uban kowa ba ba wanda ya isa ya hana shi ne kadai abu na mafita in dai ba haka ba ba wani ba mu da wata mafita ni ba yadda nake kallon nan mutane ba billahi lazi zila ila illa wayan nan yadda suke tafiyan nan iskan nan inda nasu ne sai sun hana mu iskan kawai ta Allah ne ranar ta Allah ne in ba haka ba yanzu masallaci nan da mun daina sallah dan ni dai ba zan iya zuba mai naira dubu shida shida ana sallah ba amma da Allah ya taimake mu muka dawo sola to shine fa saukin abun yanzu a samu daga karshe inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu sawakawa ba zai kasance a cikin komai ba illa zanahu sai ya kawata shi in dai aka samu sauki to al'amura za su yi ado za su yi kyau in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna manzo Allah ya ce yassiru ku sawwaka wala assiru kada ku sananta wa bashiru ku albishara wala nafiru kada ku dinga tayarwa mutane hankali ga ga ga ga kidnappers ga talauci yanzu shakarin jiya na gani shakarin jiya na gani jiya ne ma na gani akwai mutane da aka je 'yan bandi suka sa musu haraji suka ce ba za su iya su biya wannan harajin ba a nigeria ba muke wai an je wasu wasu wasu bandi sun je sun sa musu haraji mutumin da yana fama da masara kaje ka sa masa haraji harajin sawa ke a ciki ne saboda haka ba mu san inda za mu sa kuma ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula